وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كرتمنا للتافن الموطأ برواية يحيى بن يحيى Laisi رحمه الله اتفق الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله ina yau kaina ta'aziyya da ragowar 'yan uwa a matsayin wakilci na wannan masallaci game da babbar rashi da muka yi na mai martaba sarkin kano alhaji ado bayero rahimahullahu ta'ala muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta masa da ya ji kansa da kuma ya karɓi dukkan kyawawan ayyuka da ya yi ya karɓe su a matsayin ayyuka kyawawa kuma ya sanya su a ma'aunin kyawun ayyukansa kurakuransa kuma da yake da su Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya yi masa afuwa ya yi yafiya a kai wato gaskiya tasgaro ne babba yayin da ya zama na manya ta fuska shekaru kuma musamman shi kamar sarkin kano rasuwa su cikin al'umma irin wannan wato matsala ce babba inda yake daman haka tsari yake e, wannan sunna ce ta Allah wa zazziya kuma ba ta canjawa sunnata man kadi arsalna qablaka min rusulina ولا تجدوا لسنتنا تحويلا ديكن ري دام سيموت وان سنة الله كل نفس ضائقة الموت وإنما توفونا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ضائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un to sunnar Allah ci da man dole din ne rai kamar yadda bahaushe yake faɗa to sai ya mutu wannan haka yake to muna neman yafiyar Allah subhanahu Ta'ala ga shi wannan babana kuma sarki Kano Alhaji Ado Bayero akan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da ma waɗanda suka rasu kamar sarkin gobe shi ma da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta masa da yi masa rahama da kuma ragowar ƴan uwa waɗanda ba ma san su ba su ma duk Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ya yi musu rahama madadin ni kaina da kuma dukkanin ƴan uwa wato ainihin musulmi wannan ta'aziyya ce gare mu kuma ga ma dukan duniya gaba daya Allah ji kansa Allah ya masa rahama zuriyar da ya bari kuma ƴaƴansa to wajibi ne akan su su tsoron Allah su haɗa kai kada guguwa ta neman matsayi neman mulki neman sarauta ya bayu zuwa ga rigingimu to gaskiya za a fuskanci kalubale babba zaman lafiya shine a ji tsoron Allah a san cewa kamar yadda ya mutu to kowanne mu shi masu ya mutu in Allah ya hukunta kai za ka haukan kujerar shi sai ka roƙi Allah subhanahu wa ala ya datar da kai da yin adalci in ka hau wannan kawai shi ne mafita da fata mun gani ah, muna kan ah, hadisi na zaidu bin aslam rahimahullah ah, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai wanda wannan hadisi mursal kamar yadda ibnu abdulbar al-numari rahimahullah ya faɗa cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid cewa dukkanin ruwat na muwatta sun rawaito wannan hadisin a matsayin mai mursal tabi'i ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko ya aikata kaza to amma ma'anar shi wannan hadisin ya zo ta fuskoki ingatattu tabbatattu da kuma sinari wanda yake sadadde zuwa ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda mun gabatar a darasin baya yayin da muke magana a kan shi hadisin sa'idu bin musayyab rahimahullah to a wannan hadisin za mu gaina da fuskoki kamar haka fuska ta farko shi ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallam arrasa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laylatan bi tariqi makkah wannan sai yake nuna mana halaccin mutum ya kwanta bacci a ƙarshen dare ya halatta tun daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa musulmi ya yayi domin da aka ce arrasa kamar yadda muka gabatar shine arrasa yu'arrisu ta'arisan eh, at-ta'ris Shi ne sauka da matafi zai yi a wani wuri a ƙarshen dare don ya huta ko don ya yi bici wani ne a ta'aris ga shi kuma a manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam ya yi sannan kuma mun fahimta har yanzu wato ainihin tafiya cikin dare hakan ya kasance daga cikin tsari shi manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi tun tunda ya ce lailatan a wani dare ma'ana haka tafiya cikin dare aka yi ah, wadda kuma tafiya cikin dare tana da fa'ida ah, domin takan rage tsayin tafiya daga cikin fa'idojinta da daddare akan nade wato tsayin tafiya sai ya ga tafiyar ta yi ta mai tsayi kuma cikin kankanin lokaci ah, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin ah, sahihi bukhari ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam cikin hadisin ashahidu min yana cewa ainihin ku nemi taimakon Allah ta fuskar safiya da kuma yammaci sannan da wani abu kuma na daga ainihin dare ma'ana ta fuskar tafiya ku nemi taimakon Allah wajen samun saukin yin tafiya lokacin sassafe da kuma lokacin yammaci da kuma wani abu na dare domin kaga tafiya sassafe babu zafin rana wannan zai baka damar ka yi tafiya ne tsayi kafin rana ta fito har ta fara mai galabaitar da kai to haka tafiya ma da yamma kaga lokacin zafin rana yayi ne yayi sauki nan ma zai baka damar ka yi tafiya cikin wato anishin sauki to haka kuma da daddara to mun fahimta ka cikin wato ainihin wannan hadisi sannan kuma ce cewarsa wa wakala bilalan an yuqidhum lis sala, wato sai ya wakilta bilal ya ainihin farkar da su domin su yi sallah in lokacin sallah ya yi nan muka ce akwai lugari ka iya cewa wakala kuma ka iya cewa wakala ɗaya an yuqidhum aw qadha yuqidhu iqadan al shi ne farkar da mutum daga wato alishin barci. wannan kuma sai yake nuna mana wato ainihin wakilci game da lokaci na sallah a iya sa wani ya zanto yana kula da lokacin sallah ta yadda in ya yi sai ya sada in ma bai yi ba sai ya yi bayani eh, tun daga shi anan a manzan Allah sallallahu Alaihi ya wakilta bilal da ya kula da lokacin sallah ta yadda daga zarar alfijir ya tetu to sai ya tayar da ainihin sahabbai don a tashi a yi hirin ita sallata wato ainihin asuba mun fahimci wannan eh, wakilci kuma a nan ba wai ko yana taƙaituwa a kan wannan batun ba a ya shafi dukkan komai da wakilcin zai iya shiga cikinsa to amma shi wanda za a ba wakilcin ya zanto mai mutum da wanda yake amintacce zai tsare ne wakilci a shi sa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal da waninsa manzana cewa al-mu'adhdhinu mu'taman wato shi mai kiran sallah abin amincewa ne an bashi amana sai ya zama amintacce to kaga wannan sai yake nuni akan cewa ashe bilal amintacce ne wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi yasa manzan Allah ya bashi wakilci wakilci ma kan abin da yake na addini domin wakilci kan abin da yake na addini ya fi girma kan wakilci kan abin da yake na duniya domin duniya ka iya rasa ta amma in baka rasa addinin ka baka ga baka yi asara ba amma inda za ka samu duniya kuma ka rasa addini to ka anan kayi mai yi cikakkiyar asara to wannan sai zama kuma raddi ne ga masu sukan shi bilal bin raba radiyallahu sai yanda gashi manzo Allah ya wakilta shi akan mai kula da lokaci na sallah kuma kasancewa saladani ne na shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sannan kuma mun fahimta cewa ah, bilal radiyallahu anhu duk da kasancewar saladani ne a madina to amma kuma hakan bai hana shi ya yi tafiye-tafiye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh, kuma a tafiye-tafiyen matsayinsa bai canja ba kamar yadda yake matsayin ladani fil hadar a yadda ake zaune a madina da kuma aka yake matsayin ladani fil safar a yadda ake a halin wato ainihin tafiya an gane wannan da kyau sanan cewa faraqada bilalun wa raqadu hatta staiqadu uh, bilal ya kwanta bacci su ma ragowar sahabbai su kwanta bacci uh, daga raqada yarqudu raqada idan ka ce ar-raqdu shine wato ainihin uh, kwanciya bacci daga na ka samu arraƙidu wanda yake mai kwanciyar kenan jam'insa shine arruqut da kuma arruqat mun gane ba wanda suka kwanta bacci kenan Allah ce wa tahsabuhum aykaza wa hum ruqut eh, in ka gansu zaka tsammaci cewa a farke suke alhali kuma su ruqudun suna bacci to anan aka samu kuma marqat wanda marqat shine yakan daukan ismul zaman yakan daukan ismul makan al-marqat yakan daukan wurin bacci al-marqat yakan daukan lokacin bacci ala wazani maf'al Allah ce kalu ya wailana man ba'asana min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكذا من مرقدنا وانا انا مكي اسم المكان gane ba inda suna magana wato ainihin kabari ɗin kenan ya ce suka farka alhalin rana ta riga ta fito musu wa ƙari tsala'at alaihim shamsu alhalin rana ta riga ta fito musu fastai kawal ƙaunu wa ƙari fazi'au su waɗannan mutane sahabbai sai suka farka alhalin sun sirra zana sun firgita wannan kuma sai yake nuna mana wato ainihin girman sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta yadda suke firgita suke samun kansu cikin razai yayin da wani abu ya afku gare su suke ganin cewa wa Allah ne subhanahu wataala a nan ba wai sun tsorata ba ne tsoro ta fuskar mai abokanan adawa kamar yadda wasu suke raya ba haka ba a'a sun tsorata a sakamakon ganin cewa gashi rana har ta riga ta fito su ba su ne ba ba su yi sula ba don haka sai suka razana suka firgita tunda ba su san cewa shi mai bacci yana da uzuri ba ta fuskar shari'a ta eh, wa ilimin bai zo musu akan haka don haka sai hankalinsu ya tashi suka razana wanda ko kaga wanda yake mai bacci kaga shi an ɗauke mai alƙalamin rubutu a kansa kamar yadda ya tabbata hadisin aisha da ali bin abi talib radiyallahu anhuma wanda yake cikin sunani a abu daud da jami'ar tirmizi da sunani ibn maja da musnad imami ahmad bin hanbal da waninsu cewa an ɗauki alƙalami na rubutu an salasatin ga mutane uku daga ciki sai aka ce anin na'imi hatta ya staiƙewa ga wanda yake mai bacci har sai ya farka to sai da mana ta wannan fuska ba su san wannan hukunci ba sai suka razana suka firgita ta wannan sai yake nuna girman wato ainihin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda suke samun damuwa hankalinsu yake tashi a yayin da ya zama na wani abu na sakaci ya abu kan wata doka cikin dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala kan wani umarni cikin umarce-umarce na shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan sahabbai ke na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya zaka auna su da kuma musulman yau to kaga sai ga akwai bambanci mai rata wanda zaman lafiyar musulman yau kuma ne su bi hanya irin da su sahabbai da suna jin girman Allah cikin zukatansu suna jin damuwa da tashin hankali yayin da wani abu na ah, sabon Allah ya abu gare su ba wai suna jin daɗi da kwanciyar hankali ba yayin da mutum yake saba wa Allah sai yake jin daɗi to wani alama ce ta taɓewa alama ta cewa shaɗan ya samu rin jaye a kansa an gane kyau to da haka su sahabbai ya suke ko da shaɗan ɗin ya fizge su nan take su dawo cikin hayyacin su shine innal ladina taqaw idza massahum qa'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum to haka sahaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suke rayuwa cewa kuma sai manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya umarce su an yarkabu hatta ya min dalikal wadi su hau hawan su. har su fita daga wancan wajin wanda wannan baccin ya faru a cikinsa eh, nan kuma sai muka fahimci halittin hawa abin hawa abin hawan kuma kowane iri keke ne babur ne mota ce jirgin sama ne jaki ne raƙumi ne inda zai yi a haushi to ya halatta tun daga shi an manzala ya umarci su sallam da sahau wannan kuma a umarni ne wanda yake lil jawaz don me don nuna wato ainihin halarci, wani lokaci kuma yakan iya zama wajibi yayin da ya zama da in baka hau abin hawan ba wani abin da yake wajibi a kanka ba zai bayu ba dole sai ta hanyar wannan abin hawa yanzu misali kamar wanda zai je aikin haji masana ya mana babu wata hanya da zai je sai ta hanyar jirgin sama kuma yana da dama da zai hawa jirgin sama ya je to kaga anan me hawa jirgin sama ya zama wajibi saboda wancan wajibin na bayar da aikin haji ba zai samu ba sai ta hanyar mai hawa jirgin sama to shi ne suke kawo ƙa'ida, fikihiyya cewa ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa dukkan abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma zama wajibi an gane da kyau amma dai al'asal abin da yake asali ne aljawas halacci kuma anan ba a iyakance ba duk wanda Allah ya hore maka wanda kuma ya tabbata hadisi cikin al'adabul mufarat na imam bukhari da sahi na ibn hibban da waninsu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yana daga cikin arzikin duniya wanda in mutum ya samu waɗannan abubuwan to ya samu arzikin duniya makoci na gari mata ta gari abin hawa kyakkyawa gida yalwatacce ababe hudu kamar yanzu a wata ruwa kuma gashi manzo Allah da kansa ya hau abin hawa sahabbai sun yi mai su ma sun hau ridwanullahi alaihim ajma'i sai dai a kome kuma aka san mai alwasiyya saka saki an gane kar a zurfafa a wuce iyaka kuma kada a yi an gane tunda kamar yadda manzan Allah ya faɗa shi ma jiki yana da haƙƙi ko hadisi cikin sahih bukhari wa inna li jasadika alayka haqqan jikinka ma yana da haƙƙi a kanka to karka masa ƙauro wajen abin hawa wajen eh, tufafi wajen gidan zama da sauransu amma kuma kada a samu kuma mai wuce iyaka sai ya zanto tsaka-tsaki inda khairul umuri a wasaku mafi alkhairin al'amura shi ne al'amur da yake mafi tsaki wannan ana kawo shi a matsayin hadisi amma ba hadisi ne magana ce ta larabawa wanda suke kudinta a babin misali kamar yadda qasim az-zamakhshari ya kawo a littafinsa al mustaqsha fi amsal al wato mangaru ne wanda tun a lokacin jahiliya larabawa su kan diga misali da su to saboda kyan maganganun to malamai sai suke faɗin su to wasu kuma sai suka ɗauka a matsayin hadisi don haka sai ake kawo a matsayin hadisi an gane da kyau sannan kuma ana mun fahimci cewa idan ka kwanta a wuri har ka makara a wannan wurin to in ka kar karka yi sallah a wurin ka canja wani wuri ta yadda gashi ana manzo Allah ce hatta surju min zalikal wadi kaga anan yi mai ya ambaci hukunci sai kuma ya kawo mai illatul hukum illatul hukunci shine mai wa qala inna hadha wadin bihi shaytanun domin shi wannan wurin akwai shaytan domin fahimta ka. to anan kuma za mu ga shi a Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce su fita daga wannan wurin da suka kwanta su hau ababa wasu su dan tafi to kuma gashi za mu ga hadisin Jabir bin Abdullahi al-Ansari wanda yake cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim haka da hadisin hudaifa bin yaman yana cikin sahih muslim da hadisin abu dhar jin bin dinar wanda yake cikin sunani a abi dawud cewa manzala ce waju waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura a cikin hadisin ash min an sanya min kasa a matsayin wurin yin sallah wa tsohura kuma a matsayin abin yin tsarki ta fuskar a tayammum taimama ke kaga wannan ya yi mai ya game ko'ina da ko'ina wannan wani bai daga cikin ƙasa yana daga ciki wato wannan daga cikin ƙasa isun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam allatik ikhtassa biha wato daga cikin keɓantattun ababe wanda manzo Allah ya keɓantar su wanda wani annabi ba a bashi ba shi ne ta mai ta fuskar sanya masa ƙasa ko ina a matsayin ne wurin yin sallah sallah to amma gashi anan ya ce su bar wannan wurin kar su yi sallah a wuri. sallallahu alaihi wa ala'ihi wa sallam. to wannan hukuncin ya tashi wancan kenan ko kuma a'a wancan hukuncin shi ya tashi wannan to anan ah, kamar ah, ibnu ah, abdulbar an-numari cikin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid shi ya tafi akan cewa wancan hadisin na waju ilalli al-ardu masjidan wa tahura da ya shafa wannan mutum ma'ana ko ina zaka yi sallar ka dan haka shi yake da fahimtar hatta a makabarta ma zaka iya yin sallar shi ibn abdul bar al-numari aka yi fada cikin at-tamhid aka yi fada cikin al-istizkar aka yi fada cikin al-kafi to amma wannan ra'ayin ne marjuh ra'ayi ne wanda yake mai rauni kore da gaske tunda cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi an sanya min kasa wurin sallah kuma da wurin yin taimama tsarki kenan wannan kuma bai hana fitar da wasu ababe cewa ba sa daga cikin wuraren da ya halitta mutum ya yi sallah wanda fitar da su kuma bai kore mai keɓantuwar manzan Allah da ne da wannan hukuncin kuma sassalam tunda a cikin hadisin kuma ya ce mai wa uhillat liyal ghana'im ولم تحل لأحد قبلي sallallahu alaihi an halatta mini ganimomi wanda wannan ganimomin ba su halatta ga wani annabi ba gabanni na to ka kuma cikin abubuwan da aka iya samu na ganima hatta akwai su aladu ko za a basu ba za a basu ba su jakkunan gida to za a ci su kenan su waɗannan kaga a ce nassi yana cewa haramun ne cin su nassi na alkur'ani da kuma nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shi yasa ibn hazamin nizahi rahimahullah cikin al-muhalla bil asar yake cewa hadisi yana nan na batun waju'ilalliyar ardu masjidan wa tahuran haka ne ko ina da ko ina wurin sallar amma wanda kuma nasi ya zo ya ware ce banda wuri kaza to shi kuma ya fita daga ciki saboda haka inda nasi bai ware ba kuma shi yana an gane da kyau ah, don haka ah, aka samu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda suka nuna wurare kaza ba a yin sallah hadisin jabir bin samura wanda yake cikin littafin sahihi muslim wanda shahid minhu manzo Allah yake cewa kada ku yi sallah a wuraren da raƙuma suke ma'ana garken raƙuma kada ku yi sallah kaga an yi mai an fitar da wannan wuri manzo Allah kuma ya bayyana illa a wata ruwaya kamar hadisin abi huraira wanda yake cikin sunan ibn majah bi isnadi sahihi kuma ya zo ta hadisin abdullah bin mughaffal al-muzani cikin sunan nasa'i da sunan ibn majah duk da yake akwai dan manzo wanda fuskar isnadin sa da kuma hadisin uh, sabra bin ma'bad bin juhani wanda shi ma na cikin sunan ibn majah shi ma akwai manzo ta bangaren isnadin sa amma dai shawahid ne ga shi wancan hadisi na abi horar wanda ya tabbata ya zo kuma ta hadisin albara bin azib cikin sunani abi dawud manzala ke cewa kada ku yi sallah a garken Raƙuma? sai ce domin su an halicce su ne daga shaidanu فإنها خلقت من الشياطين a lafazin hadisin albara bin azif wanda yake cikin sunani abi daud sai manzo Allah ce fa innaha min ash-shayatin domin su suna daga cikin shaytan wanda kuma kirba za ga rakumi haka yake ba shi da kanka shi yasa ko su kanka ake so a sai a ci wani tamarra ma'ana ana tuhumar hankalinka ka fiye wauta ka fiye shirme ka fiye gidadanci shi yasa ake cewa duk wanda ya fiye tsayi wai bai cika hankali ba mai yiwa saboda kamancece ne ya da raƙumi amole ba ka jin fada amole ake ce masa gome amale wato amale ba ka jin fada haka suke masa kirari to kaga wannan kirari ne amma kuma ya kunshi mai nuna cewa akwai matsala an gane da kyau amma kuma tare da haka saboda yadda Allah ya tsara shi Allah ya buga misali a kansa yanzu nuna ilal al-ibli kayfa khuliqat wa ila samai kayfa rufi'at to raƙumin ka duba haka yake za a gina da saurin zabura da firgita da kangarewa da bijirewa, kuma za ga mafiya masu kiwon raƙuma za ga suna da sakaci wajen abin da ya shafi bauta ibada kuma za ka same su da wud da gidananci da shirme mafi yana a gaka suke to da allah wannan shaidan na kuma sukan suma sukan shafa suke an gane to kaga ana manzo allah ya ne ya hana sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya tabbata hadisin abi sa'id al-khudri sa'ad bin Mali bin sinan radiyallahu anhu wanda yana cikin sunani a abi daud da jami'u tirmizi da sunan ibn majah wannan hadisi ne tabbatacce akwai maganin iturabi amma ya tabbata na za cewa al'adu kulluha masjid illal maqbura wal hammam wato ƙasa gaba ɗayanta wurin sallah in banda makabarta da kuma ainihin banɗaki ya gana ba sai manzan Allah ne sai manzan Allah ya ware ya nuna makabarta ba a yin masallaci ba a mina ta wurin sallah kuma haka hadisin abu marsad ya nuna wanda yake cikin sayi muslim cewa kada ku yi sallah kuna masu mai da kabarruka a matsayin su ne mai alƙibila masallacin sannan kuma kada ku zauna a kan kabarruka la تصلوا ila القبور wala تجلسوا عليها sannan kuma kaga wannan hukunci ne ba batun cewa an shafe a hukunci ta batun daga hadis na Aisha wanda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim ta ambar cewa manzo Allah yana kwanta a jinya ta ajali me yasa ta kawo wannan ta ba cewa a jinya ta ajali domin nuna kan ta hukuncin yana nan wanzar zai ne ya ce tsinuwar allah ta tabbata ga wanda suke rikar mai makabarruka a matsayin mai masallatai wuraren sallah a wata ruwa ce la'antar allah ta tabbata akan alihu da annasara domin sun riƙi ainihin ɗabarukan annabawansa a matsayin mai masallatai wuraren sallah kaga wannan duniya kan cewa hukuncin da ke mai baƙin ila yau mai la naskhafi babatun cewa an shafe shi an gane wanda kyau sannan kuma har yanzu hadisi ya zo amma dai da ifi ne ta fuskar isnadi ya zo ta hadisin abdullahi bin umar cikin jami'ar tirmidhi sun abin maja kuma ya ta hanyar mahaifinsa umar makaffa har yanzu cewa wurare bakwai ba a yin sallah cikinsu saman ɗakin ka'aba ƙari akan waɗancan da na ambata sannan bola sannan kuma mayanka inda ake yanke dabbobi kwata ke inda ake yanka ba wani ita kwatar kanta ba kar wani ce to ya masulatan kwata ba a ba wani ake magana ba inda ake yanka ta yaje ce zai sallah to wani duk an yi wato ainihin an hana amma shi wani harisun da ya kawo na abubuwan guda bakwai ta isna ne da ifi amma hukuncinsa ko malamai suna bayani akan wato ainihin hukuncinsa to kaga waɗannan abubuwan da aka fitar sun fita daga cikin mai waju ilalliyar ardu masjidan wa tahura sannan batun makabarta kuma wanda ya shafi makabarta ta musulmi da makabarta ta mashirkai gaba ɗaya ba bambanci ba bambanci duk ɗaya ne eh, sai dai kawai ita makabarta ɗin idan an tashi maida ta masallaci kamar ta eh, mushirkai kafare to ita an iya tone ta a kwashe suwansa da gawa kashi zai a kone je a je a tone rami abin ne kamar yadda hadisin anas bin mali nuna wanda yake cikin mutu. lokacin da za a gina masallacin annabi wanda yake madina sallallahu alaihi wasallam amma banda makabarta ta musulmi ita ba za a haka ba sai dai in ta kai lokacin da an daina ganin alamun kabari ɗin ma'ana babu wani alamu na kabari dai ya riga yayi mai ya gushe ya kau to shikenan amma ita ba za ce za a tone ba saboda shi mumini darajar sa yana raye da take ke sa yana mai yana mai shi yasa ya tabbata cikin sunani a Abi Dawud da Sunan Ibn Majah cewa kasru azmin mu'min mayyitan ka kasrihi hayyan karya kashin mumini yana mace kamar karya kashinsa ne yana rai ta fuskar laifi ba za su ba zai a tone ba ya zama da kari ta hanyar hadisin ummu salama cikin suna ibn majah cewa fili ismi ta fuskar laifi amma bi isnadi wanda yake ifi duk da bai tabbata ba ta fuskar ruwa zuwa ga manzo Allah amma dai hukuncin haka ake yi. shi wannan karin na fil ism wanda yake cikin suna ibn majah an gane da kyau da wannan sai kan samu muni ashe yana da alfarma yana da ainihin daraja yana da wato ainihin kima sosai da sosai An gano da kyau sannan kuma mun fahimci wa lalle shaidan akwai shi akwai shaidan inda manzala ce inna haza wadin bihi shaitan lalle akwai shaidan shaidan kuma akwai na mutum akwai na mai na aljanna wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون to wannan wani shaida ake nufi ana na mutum ko ko wancan din ne kaga wancan din ake nufi to shine farakibu hatta kharaju min dhalika alwadi wannan kuma sai yake nuna yadda sahabai suke tsayuwa wajen aiwatar da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa neman zabi manzala na cewa su bar wannan wadin nan take su suka yi sai suka hawa ababen hawan su suka fita daga wannan wadin daga wannan wurin wannan sai yake nuna yadda sahabbai suke tsayuwa wajen zartar da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ko sun fahimci umarni ne wanda yake lil ibaha dan nuna halacci dama kuma haka maganar masu imani take inna ma kana qaulul mu'min idza du'a ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزلوا وأن يتوضؤوا sannan kuma manzo Allah sai ya umarce su cewa to su sauka daga kan ababen hawan su wannan kuma sai yake nuni akan cewa wato sahabbai ba su da zaɓi sai abin da manzan Allah ya ce su yayin da suka wasu basira ɗin kansu bari mu sauka wuri kaza a sai da manzan Allah ya ba su umarni sannan wannan kuma yakan nuni akan cewa wajabcin mai samun shugabanci cikin al'umma kuma a samu biyayya ga wannan shugabanci matuƙar dai bai zo da wani abu wanda ke saɓa yin shari'a ba wa an yi tawadda'u kuma da su yi ainihin alwala wannan sai ke nuni kuma kan cewa shi bacci yana warware ne? yana warware alwala tun daga shi manzo Allah ya umarce su da su sake mai alwala ashe bacci yana warware alwala ashe bacci yana daga cikin alhadas alhadasul asgar hadasi karami ke shi yasa hadisin safwan bin asal al-muradi wanda yake cikin jami'ut tirmizi da sunan nasa'i sunan bin majah yake cewa mun kasance idan muna halin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yana umarta mu kada mu cire kufunan mu tsawon darare uku da yunukansu mun gane ba sai dai in janaba ce ta abu haka an samu mai alhadishin akabar babban hadisi wanda za a yi wanka dole sai an cire kofi amma sai ce dan bacci da bayan gida da fitsari wannan ba za mu cire kofin ba sai dai mu sake alwala kaga sai ya ambaci har bacci ashe bacci yana mai yana warware ainihin alwala yana warware alwala inda ya tabbata baccin to amma gano da ake cewa bacci ba warware alwala da wasu ruwa ake kawa wannan batu ne bacci wanda yake mara nauyi eh, kamar hadisin anas bin mali wanda yake cikin sahih muslim asalin sa yana bukhari wanda sahabbai suka kwanta bacci wajen ƙoƙarin jiran manzan asusulam har wato ainihin kawukan suke rausayawa sauran kuma sannan suka yi tashi suka yi sallaba ta su zaki wannan gangadi ne sun san hayyacin sun san yanayin da suke ciki amma bacci ya kai bacci wannan yana wato ainihin warware alwala yana ainihin warware alwala don haka akwai wanda yake da fahimtar cewa ah, wato ainihin shi bacci in ba a kwance ka yi shi ba to baya warware alwala saboda wancan hadisin mai rauni cewa inna mal wudu'u ala man nama mubtadi'an wato alwala tana wajaba akan wanda ya bacci a kwance ah, ina gani abu ubaidin ne alkasu bin sallah ibn abdulbar da ya kawo cikin alisi zika nasa kawai da ka shi fata wasu kenan to yana zama kusa da wani yana ɗan gyangyaɗi haka yana gingidi yana gingidi yana gingidi ashe shi wannan mai gingidin ashe ya fitar da iska shi kuma ya ji shi abu ubai din kasin islam sai ce ta je ka je ka sake alaula sai ce menai sai ce ka fitar da iska ya ce ai ban ji bacci to ka fitar da ita to daga nan sai gane cewa ashe bacci a zana ma ana iya yin sa a zana ma ana iya yin sa daga nan sai da daga wancan fatara an gane da kyau in dai sunansa bacci ne to yana warware alwala amma wani abu ne da wata wannan ba ba abin nan bane ba matsala bace shokani yayi magana mai kyau cikin nail al da asilul jarrar nasa sauransu ah, yace kuma wa amara bilal an yunadi bis salat ko manzo Allah ya umarci bilal ya kira sallah ah, wannan sai yake nuni akan cewa shi kiran sallah baya rasaya hatta a halin mai tafiya inda halin tafiya manzo Allah ya sa billa yayi mi ya kira sallah ah, radiyallahu anhu aw yuqima ko kuma ya umarci da yayi iqama wani zai iya zama shakkun ne min rawi ko kwanto ne daga mai riwaya ko kuma to aw bi ma'anan me wa kamar inda muka faɗa a satin da wuce uzuran au nuduran ay uzuran wa nuduran inna malaiku sukan zo ne ibaran wa inzaran don yanke uzuri don kuma gargadi shi ne wani cewa narin khilafata au kanat lahu qadaran kama ata musa rabbahu ala qadar ay narin khilafata au kana ay wa kana lahu qadaran kaga ana kawo abi ma'ana waki wannan akwai misalan sa da yawa yace fa sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bin nas sai manzo Allah yayi wa mutane sallah ah, wannan kuma sai yake nuna kan cewa sallar jam'i ba ta rasaya hatta a halin mai tafiya yin ta halin tafiya a jam'in wannan shi ya fi eh, inda za ka yi ta kai kaɗin babu komi amma dai yin ta halin tafiya a haɗa jam'in wannan shi ya fi ba ta rasaya ya ce sun man sarrafa ilaihim sannan sai manzo Allah ya juya zuwa su sahabbai din wa qad ra'a min faz'ihim alhalin ya riga ya ga رازن السودة تاتي عن كلمه فقال سيتي يا أيها الناس يا كمتاني إن الله قبض أرواحنا وتقول لي الله شين يكر ولا يكم ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا لا ياسو ده هذا ومن ده رأيك نزوا قريم أول آه، لوكة ديكي باوانا وانا متاشا أكن لوكة يتصلى gane ba duniya kan ce rayuka in a hannun Allah su ce wato Allah shi yake kawo baccin kuma shi yake yaye shi subhanahu wa ta'ala amma wannan bai zama dalili ko mutum ya tashi a baccin sa dama shi ba da niyyar tashi ce Allah ne abin a ba wannan ke yake ba nuni da kan cewa a baccin Allah ne ke sashi kamar yadda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wanda ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gana cewa ba za ku tafi yi sallah ba yana tashi sai Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ce ai rayukan namu a hannun Allah su mana inda Allah ya so mu tashi aida ya tayar da mana da ya dama da rayukan namu sai manzo Allah ya gana cewa wa kana al-insanu akthar shay'in jadala ka dan adam ai da mai yawan jayayya wato nuni akan cewa maganar haka take amma da su tashi to shi ne alkhairi gare su to Allah shi ne yake karban rayuka mutane yayin bacci din wannan kuma nuni akan cewa shi ma bacci ne mutuwa ne ke? tunda an ce inna allaha qabada arwaha Allah ya karbu ne rayukan sai dai mutuwa ce babba ko karama alwafatu subra gane ba alwafatu tsohora ke bacci alwafatu kubra ko mutuwa ɗin ke mutuwa ɗin ke shi yasa ya tabbata hadisi cikin al-mu'jamin ausat na abul qasim al-tabarani da kuma littafin sifatul janna na abu nu'aym bi isnadi hasan aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun cewa ya rasulullah أينام أهل الجنة shin ‘yan aljanna za su yi bacci sai ce la ba za su yi bacci ba ai annaumu akhul mauti to bacci ai uwan mutuwa ne sallallahu bacci dan uwan mutuwa ne saboda haka ‘yan aljanna ba za su yi bacci ba can da aka ce ashabul jannati yawma idin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila Ƙailula nan babaci yake ne ba a hutu na ba da muna gani ba ba inda ga hadisi daga manzan su su wato yan aljanna a wannan rana su suke da alkhairin matabbata don su suke da aljanna kuma su suke da ainihin mafi kyawun wato ainihin wurin ƙailula da wanda zai kailula ita ce gidan aljanna duk inda za ka yi ƙirula ka more ya fi gidan aljanna ma'ana inda za su yi baccin ƙirula to da gidan aljanna shi ya fi kama babu baccin kuma aljanna shi yasa wasu cewa afa alif tafadil ma'ana a laysa ala babi ma'ana kawai su suke da kyakkyawan wurin mai wato ainihin ƙirula ma'ana aka ce mafi kyau ma'ana yan wuta ma suna da shi kenan gane ba shi yasa khairun din ma wannan laysa ala babi ana alkhair din ake nufi mujarrad alkhair ne domin aka ce mabiya alkhairi wurin tabbata mana yan wuta ma akwai alkhairi ke sai dai yan azin sun kaga babu alkhairi kuma a cikin wuta kuma da wa ahsanu maqila ana nufin kyakkyawan wurin kailula inda ra'ayi kailula to su suke da wannan wurin daga qala yaqilu kailula ta ke qala yaqilu kailula ta in ka ce qala yaqulu qawlan ya zama zance ke wajen mudari'i anan yake bambanta da ko masdari an gane da kyau amma da muka isa mafa'il din abu ne in ka ce alƙa'il ne kenan ne magana alƙa'il ne kenan ne yin ƙailula ɗin ke amma in ka ce ƙala ya ƙilu ƙa'ilan to an gane ne bacci ke ƙala ya ƙulu ƙa'ilan ma'ana mai yin magana ke an gane to shine Allah ke cewa Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alaiha al wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun wannan ana bayanin bacci da kuma mutuwa ta gaba da Allah shi yake karɓar rayuka lokacin mutuwarsu wanda ya riga ya hukunta mata mutuwa sai ya rike ta wanda gaba ce shi kenan ya tafi wanda ko bai hukunta mata ba sai ya sake ta zuwa ga lokaci wanda yake mai suna sanannen lokaci sai mutum ci gaba da rayuwa to wannan shi ibn qayyim cikin kitabun ruh yayi magana mai kyau akan ita wannan aya kuma yana daga cikin wuraren da ya saba wa malamin sa Sheikh Usman bin Taymiyyah rahimahullah ga da kyau dalibai ilimi sai su duba su ga me yace to anan sai manzo Allah ya bayyana cewa ai in bacci ne ya kama ka wannan har lokacin sallah ba to wannan babu ko mantuwa babu komai shine fa idza raqada ahadukum an as-salah aw nasiha thumma fazi'a ilayha falyusalliha kama kana yusalliha fi wakati. wannan babu komai nuni akan cewa idan ka makara kan lokacin sallah amma a sababin bacci ko mantuwa babu komai a kanka wannan lokacin da ka farka shine lokacin sallah eh, amma sakaci din kana farke har lokacin sallah ya fita wani lokaci ya shigo to wani shine sakaci ka aikata aikin labi kamar yadda hadisin abi qatada al halis bin rabi'i al-ansari ya faɗa ruwaya wadda take cikin sahih muslim cewa laysa fi an-nawmi tafariqun ma'ana cikin bacci babu sakaci da wasa game da sallah in bacci ne sa har lokacin sallah to wannan ba sakaci bane ba wasa bane ah, inna at-tafariqu على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى أو كما قال صلى الله عليه وسلم وتسكت شيني متين يقين صلى هل lokacin wata تلوكتين kuma كمين to wannan shine sakaci wannan shine aikata aikin laifi a shi yasa hadisin abi sa'id bin khudri sa'ad bin malik bin sinan wanda yake cikin sunani abi dawud a kitabu siyam بإسناد صحيح من طريق الأعمش سليمان بن الدرام عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري كما هكذا في مسند الإمام أم بن هنبل آه، أبي سعيد الخدري إيجا توا ما صفوان بن المؤطل تاكاو كار شي صفوان رضي الله عنه وجمع الزالة تتي يا رسول الله إن تاش إلى صلى دوكا نايكي sannan kuma in na ɗauki azumi sai ya sa sai na karya ma'ana tana nufin mai azumin na nafila abu na wakilta ambata biyu sannan abu na uku in ya kwanta bacci bai ta sai rana ta fito sai aka kiraye shi wajen manzan Allah suslam aka ce ga abinda ka ta faɗa in tana sallah kana dukanta sai ce ya sallah eh haka ne in ta tahi yin sallah doguwar sura take ji wani lokacin sura biyu ni kuma na nakan bukatuwa zuwa gare ta sai manzo Allah ce eh, kai gaskiya to ke ki kina kawa. to ya magana kuma ta dauki azumi kana sa kariya sai rasulullah ne fa saurayi ne matashi mai jini a jika ina da yawan sha'awa to kuma takan daukan azumin nafila ni kuma zan bukace ta sai Manzala ce eh lalle nan ma kana da gaske to keke a kula to ya batun cewa kuma baka tahi kai sallar asuwa sai rana ta buto. sai ce ya rasu da kasan mu mutane wanda muke aiki cikin dare wajen shayar da gonaki da dabbobi harkar lambu da sauransu to lokacin da bacci zai zo mana dare ya riga ya ta, in mun kwanta ba ma tashi kuma sai rana ta fito sai man zalla ce lalle idan da haka saboda haka to kana farkawa sai kai sallah kana farka sai kai sallah matsalar shine idan ka farka kuma ka jinkirta zan ne ka bada cikin laifi Eh, amma dan ka kwanta bacci baka tafi ba rana ta fito ba wai da wannan niyyar ba wani aiki kai wani uzuri ne babu komi kana farka sai kai kokari kai alwala kai kai sallar kuma kai sallah wadai da wadai akan lokacin ta an ga da kyau amma kada a rike hankali kuma ya zama al'ada da ce ai safa mini mu'attal gashi manzo Allah ce a ah, kuma ba haka ba kazan shi dan afirka dai addini ma wai da ba razai musu kai Allah so har kai aljanna din uwa yace sun maltafata rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila abi bakrin sannan sai manzo Allah kuma ya juya zuwa ga abubakar as-siddiq wannan sai yake wani mai girman abubakar as-siddiq ta yanda manzo Allah shi ya fara fuskanta sallallahu alaihi wasallam anan kuma sai yake nuni akan cewa abubakar as-siddiq kaman daman shi zai zama halifa a bayansa wato kamar nuni manzo Allah ke zuwa ga haka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan kuma sai yake nuna kan cewa shi mafi ya yawan lokuta abubakar ya tare da manzon Allah a zaman gida da me da wajen gida shi yasa ya tabbata cikin bukhari da muslim manzana cewa ataitu ana wa abubakar wa umar dakhaltu ana wa abubakar wa umar kharajtu ana wa abubakar wa umar na zo ni da abubakar da umar na shigo ni da abubakar da umar na fita ni abubakar da umar wannan ya dullu alal mulazama ta yana cewa sun lazimci manzo su suna faƙala sai manzo Allah ce inna shaitana ata bilalan lalle shaitan ya zo bilal wa huwa qa'imun alhali shi yana tsaye wa huwa mun ce da luga uku ka iya cewa wa huwa ka iya cewa wa hawa ka iya cewa wa huwa bi tashdidil waw amma ita wannan luga ce qadidatul istimal yusalli yana salla fa abu ja'ahu fa abu ja'ahu sai ya kwantar da shi ma'ana ya sa masa gangiɗi har ya kwanta ah, wannan sai yake nuni akan cewa lalle shaidan bai gushewa cikin yaga yari ba cikin adam wajen shagaltar da shi wajen kaza wajen kaza wajen kaza kuma ah, wannan sai yake nuni akan cewa shaidan kone shi na mai yana tare da ɗan adam yana tare da adam da haka hadisi ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim cewa inda inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam hadisin safiya binta huyay ya zo kuma ta hadisin anas bin malik cikin sahih muslim aidan lalle shi dan yana gudana jikin ɗan adam yanda jini yake gudana abin da cikin jijiyoyi a wannan fadin inna shaytana yablugu min ibni adam mabalagha dam yani min al ma'ana shi shaitan yana kai kawo cikin dan adam yadda jini ke kai kawo cikin jijiyoyin dan adam shi yasa kullum ake son kana yau ta isti'aza wa in ma yanzagannak min shaitan nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim suratul a'raf kan wa in ma yanzagannak min shaitan nazghun fasta'id billah innahu huwas sami'un alim sai ana yau ta isti'aza eh, kuma da yake sallah ita ce a ba mafi girma cikin arkanul islam da tauhid idan ka cire tauhidi babu wani rukuni wanda yake mafi girma irin sama to yasa shi da yake ta kokarin ya ga ya kawo matsala a kanta yake so ya haramta wa bilal wannan alkhairi kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim wata rana manzo Allah yana sallah da sahabbai sai sahabbai suka ga manzo Allah yana gaba yana ba ya je dawo aka kare sallah sai suka tambaye shi ya rasulullah ne ba yace ai ifritun ne min aljin wannan shaidanin aljanin ne ya zo ifrit yake kokarin ya bata min to shi ne na kama shi na shaƙe shi sassalam ta ga jarumta irin ta annai masu sallah na kama shi na shaƙe shi har ma dana ne zan ɗaure shi a jikin fila ta masallaci yaran majalisar wasu na wasa da shi kowa da kowa a shi sai kuma na tuna addu'a ɗan uwana Suleiman cewa Allah ka bani mulkin da ma'ana ba za ka bashi ga qala rabbi ghfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab baraka sai na bar masa wannan fallar gaba daya ka duba kuma tawadu irin annabi Muhammad a yau kuma kokowa ake akan mulki ga kuma a fi rasulullahi uswa alaysa fi rasulullahi uswa bala fi rasulullahi uswa hasana da abin koyi da cikin lamarin annabi ba sallallahu sila ta ta sai koyi shi yasa kuma daidai kuma zaka gani sai kuma kai mai kokowa sai ka zama sarki sai kuma kai ma baka da lafiya wancan ma baka da lafiya ina ba da mana gane to alamun cewa kana kusa da kabari kenan tunda dai ba haushi ya ta mutuwa ga mara lafiya ko kuma ga wanda yake ya tara shi to nan ne za a bu a yi ta rigima ta abubuwa da sauransu ya kamata mutane su tsowa duniya ba ta karo wani ruku ne ɓata lokaci ne hayaniya ce kawai ya kamata a ji tsoron Allah shiga taitai to a sai manzan Allah ya fasa abin nasa to anan da Imam nauyi nawawi cikin al-Minhaj fi Shay Sahih Muslim da yake cikin hadisin yake cewa a Shekaga, aljanu akan iya ganin su amma ma'ana a wasu lokuta tunda manzan Allah ce da zan ɗaure su yaran Madina su suna wasu su ma'ana haka wannan yana nuna yiwuwa za a gan su ke. amma cewa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum wannan fil ghalib ghaliban ba a gani su amma wasu lokuta kuma akan iya wato anishin ganin su a sura ta sama zai iya yi a wannan magana ce kuma irin ta mutanen yau eh amma na sibe faɗa haka zai iya wa ka ganin su a surar tasu kuma zai iya wa ka ganin su a wata sura tunda eh, ya tashakkalun mun gane ba eh, wa ya talawwanun bi alwanin mukhtalifa wa bi ashkalin mukhtalifa wa ya tasawwarun bi suwarin eh, mukhtalifa Ta wannan akwai wannan wani lokaci a surar jaki wani lokacin a surar maciji wani lokacin a surata wannan wa yake da sura wannan abar kare da wannan shi ya bayi ma suke ganin cewa mutum zai iya auren aljana eh, tun da ka tsokano magana za ka iya auren aljana a kowane suke gana ka shekul sabi taimiyya cikin majamul fatawa a juzu'i na goma sha tara shafi na talatin da tara yake cewa ya tabbata akan samu auratattai na tsakanin mutum da aljani kuma har ma a samu haihuwa da duk da yake wasu malamai din suna suna karhanta haka kuma haka ibn arabi cikin ahkamul qur'an bayanin sautin namli kissa ta wannan malikatu saba wannan sarauniya ta saba shi ma ka magana cewa akan iya auren aljana an ga kyau to amma dai an rajih ko da azan za su ce ka zo ka aure ne kada mutum ya dan ne daga cikin cikan ni'ima na Allah ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa kaga min anfusikum mutane ne kamar ku an gane da kyau to kaga ko in ka auro aljana wani lokaci kuna hira ta ce mai gida mai kace wanda ta tikiya kaga sai a samu matsala ko kana kace ga wani kato ta maciji ka zabura ka ce a mai gida kwantar da hankali ne matar tarka da kaga sai a samu matsala a gane da kyau amma dai ilimi ne a san cewa kada a yi inkari bisa jahilci a san cewa malamai shi magana eh, juzu'i na 19 cikin majamul fatawa shafi na 39 ko shafi na 29 a wannan ne gane da kyau ya ce falam ya zali wa haddi'uhu كما يهدأ السبي حتى نام ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر wato shi shi ɗan bai gushe bai yana yi wa bilal tausa yana ta sa masa bacci kamar yadda ake sa wa yaro bacci har sai da ya bacci sannan manzo Allah ya kirayi bilal sai bilal ya labarta wa manzo Allah kwatankwacin abin da manzo Allah ya labarta wa shi ababakar siddiq radiyallahu anhu sai abubakar ya ce ashhadu annaka rasulullah lalle ina ƙara shaida wa kai tabbas manzon Allah to kaga annaka wannan tana daidai da cewa idza ja'aka na qalu nashhadu innaka la rasulullah tana daidai da wannan ba ta da amma ga su ma sun kawo toki to wannan kaga nuna wato ainihin eh, cewa manzo Allah annabin Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa la wahyuha allamahu shadid yakan bada labari ne bisa wahayi ba bisa mai ra'ayin kansa ba wahayi ne daga Allah subhanahu ta'ala shi yasa Abdullah bin abdul bin As kamar da yake cikin sunani Abi Dawud da Musnad Imam Ibn Hanbal lokacin da kai suka ce kana rubuta abin da yake fitowa daga bakin manzo Allah wani lokacin manzo Allah yana halin fishi wani lokacin yana halin walwala sai zai ke ga manzo sai manzo ce karbu da komi ba abin da yake fitowa daga wurina sai gaske ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to yan uwa wannan shine karshen darasin mu kuma a kansa za mu tsaya za mu hutu sai bayan sallah insha Allah muna raye za mu dawo sai mu tsora za mu tashi ba babi na bakwai bayan sallah in muna raye insha Allah wannan shine darasi na karshe eh insha Allah ta mun yi hutu daga yau sai bayan sallah a satin da ya wuce akwai magana da muka yi kan batun eh, hadisin rufa'a bin rafi' wanda yake cikin sahihul bukhari da musnad al-imam bin hanbal lokacin da manzo Allah ya dago da ruku'i sai ya ji wani ya ce bayan Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi sai manzo Allah ce waye mai faɗin wannan magana sai ya ce ai ni ne sai ya ce to na ga mala'iku 30 da dore a lokacin sai ya ce ni kuma ya ga sahabbai eh amma na na ga mala'iku 30 da dore لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا mala'ika talatin da wato ainihin tambaya an gane da kyau da suna gaggawar rubuta ladan ita wannan kalma. a ruwaya kuma ta hadisin abu ayyub al-ansari khalid bin zaid wadda tana cikin al'adab al-mufrad imam bukhari cewa salasata ashara malakan na ga mala'ika goma sha uku salasata ashara malakan to wannan ruwaya ce shadda wacce ruwaya ce mahfuza tabbatin 30 da dubriya da wannan cewa 13 bata ainihin tabbata ba kuma shi wannan hadisin na rufa'a bin rafi yana daga cikin hadisan da imam bukari ya kaɗaita da su banda imam muslim an gane da kyau eh, shi yasa a satin malamin ce bukari muslim daga basu ne dawo ce a ma'ana ahmad da shi bukari روان نشيله وبهذا القدر كفاية الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ايه ايه ايه نعم ايه na'am eh za a yi amfani da shi ne magana amma ba nasi zo iyakance cewa an ta kai shekara kaza shi kenan a ko za a kula abin da yake filwaƙo an yanzu babu ragowar wani kabari a yanzu ko nan ma da muke kayan da asalin makabartu ne ina ba da gane ya sun ma amata hufa a kabara min kuma fiye da ilikun amin hannun kama ga babu babu alamun alamun kabari din babu alamun makabarta eh, amma wurin da yake makabartar ce da kuma a je a gina masallaci a wurin to wannan haramun eh, bidi'a ce sosai daga cikin bidi'o'i na yan bidi'a eh kowane irin nau'in gini za a yi kwarai yake su ahmad bin siddiq al-gumariya da Littafi wai eh, ihya'ul maqabur bi'adillati istihibabi ah, ma'ana ah, menene sunan dai ko littafin ɗan eh, ana ya rubuta da aka za a iya yin makabartu da wani ne a masallaci za a gina masallaci a makabartu da sauransu da kuma kubba da za a iya sa amma dai yan bango na yan wannan ba su da tushe wanda a shekwar albani shine masa hariru sadit من اتخاذ القبور مصارف آه. الحمد لله آه، يا هكوري كرب بود الله يكما ذا سيكرا صلى مكا بود يكاك سي ايتا كونغو بكم بايكم بمسلم ليكا آه. نعم Eh. a wannan daban ai ba a kanta ba ne eh. ai ba kan ka'abar ba ne a kan wani gini ne kusa da ka'aba eh, shi ne wallahu ala kuma kar a manta hadisin yana da matsala wallahu ala na'am sai kai mai alkebba alamun kalimami ne kai ko na'am eh na'am na'am É. Hum. Não. Não. Não. Tomara torcida da câmera aqui. Não. wallahi duk abin da yake bukata ina gani ibn kasirin din ya kawo shi ai tunda har kai kotin ka ce ah, ibn kasirin ya ce kaza to ina gani insha Allah sai ka koma zuwa ga shi ibn kasirin din zaka samu amsa mm. bismillah mm. to to babu in kai gama amsa ta koyin sai mu sai ka bi sai ka bi Eh, to batun faɗin kwanan wata in na tuna zan faɗa an tana ba kuma shikenan eh, saboda ni karatu na bana so ya zama da wata rana iyakantacciya ina so Allah ya tabbatar da shi har abada eh wannan shi ne in an tuna za a faɗa an kuma ba tuna ba shikenan amma dai lazimi ya zama su kan masu ɗauka sai suna faɗi rana ne wannan shi na'am Thank you. a wannan wankan da ta ya riga ya ya riga ya isar mutuka da ta riga ta kare kwanakinta na wato ainihin al'ada wannan abin da ya biyo baya bayan sarki ko wanke shi za ta yi ba sai ta sake wanka ba kamar yadda umu afiya eh, radiyallahu anha take faɗa hadisin yana cikin eh, sahih bukhari da sunan abi daud da sunan darimi cewa mun kasance ba ma gida shi wannan al da as ba'da tuhuri shay'an wato bayan mun riga mun yi tsarki a matsayin wani abu ne daga cikin jinin al'ada balle har ya sababa mu sake wanka wannan lafazin shi al-imam Abu Dawud kenan lafazin hakin kuma cikin al-mustadrak ba'da al-ghusl shay'an ma'ana bayan mun riga mun wanka nuni at-tuhur huwa al-ghusl al-ghusl huwa at-tuhur to wannan shine wallahu a'lam hmm. mutumin na aka faɗa wa bola aka kwace masa mashi bai farka ba sai ya kwana ne ya dawo hayyacinsa to shi wannan zai rama sallah a wannan zai rama sallah sai iya tsaya adadin kwanakin da yake ganin bai sallata ba to sai sallata wannan shine wallahu alam sai da yake cewa assalamu alaikum tambaya ah, hadisin da ne a wannan hadisin hadisi ne ah, tabbatacce yana cikin sai bukari eh, cewa mutumin da baya tashi cewa ذاك رجل بال الشيطان في أذنه wato shaidan ne yayi fitsari a cikin kunnuwansa ko fi udni ya tabbata hadis ne tabbatacce yana cikin sahih bukhari to mutum kuma yusuf al-qardawi yana rai yana daga cikin du'at na wannan zamani kuma yana da korewa a harkar abin da ya shafi fikihul muqaran wato harka ta sanin eh, mazhabobi eh, yana da korewa a wannan bangare din wadda a mafi girman matsayinsa shine kawai malami ne mai da'awa mai wa'azi mai karantarwa eh, amma a ma'auni na malamai ba za ka kira cikin malamai ba sama ka ce irin su a shekul albani ko irin su ibn bas ko irin su usaimin ka sa shi a wannan layin a'a Eh, amma dai malami ne wanda yake na da eh, gwagwarmaya kuma tun tasowarsa ya taso cikin harkar gwagwarmaya kwarai da gaske kuma yana da rubuce-rubuce wanda ba a rasa matsoli a ciki eh, littafinsa mafi shahara shine alhalal wal haram sannan daga baya fikihu zakat ya fito wanda yana daga cikin mafi kyawun littafansa mujalladi biyu sannan sai fatawa mu'asira da dai sauransu dai suna nan dai wanda ina gani na na karanta rasa'il na Yusuf al-Qardawi hafizahullah wa ra'ah sun sun sun dora akan 70 daga baya kuma sai na daina don haka ni zan maka magana a bisa ilimi ne dan na san shi na bata muna ba wannan shi ne saboda haka shawara ta ga yan uwa ɗaliban ilimi a koma makatubul asala littattafai waɗanda za tu'assiluka allati tu'assiluka wanda za su baka a ta'asil ya zama ɗalibi ƙwararre wanda manba'ul il littafan da su ne ta ilimi littafan magabata wanda za ka ji madarai ilimin kuma ga ƙarfin ikilasi irin nasu kuma ga shi karatun atace masala sai ga cikin jumla gajeriya an dunkule ta da kuma larabci mai kyau kuma da hujja mai karfi amma rubuce rubutan 'yan zamani sai ga malam masalar da a kira ɗaya za a gama ta amma saboda rashin ilimin eh, ga raunin larabcin kansa ga abubuwa sai ga an ɗauki shafi uku shafi hudu kuma ba tare kuma da ka samu na ilimi ba to saboda wasu wasiyata ga ɗalibai shine a ji tsoron Allah eh, littattafan malamin farkon na koma zuwa gare su domin su ne suka kunshi ilimi Eh, amma da tafin yan zamani wannan dai ba ka da abin da za ka iya ɗauka rasa taya ka bacci wannan shi ne kawai eh, duk da yake lokaci ko ba a rasa wani abu na amfani a ciki eh, wannan shi ne saboda ka yusuf kardawu yana nan a raye wannan shi ne amma babban abin ta kai sai ga saboda ilimin ya zama wani abin da ya zama sai ga an waye gari har kafa hujja ake ce wai yusuf kardawu ma ya ce kaza wannan shi ne abin da yusuf kardawu ya rinjayar to ila mata haza ya akhi kaga ilimi ya zama abun wasa kenan in za na cewa suka da wasu ne ma'auni wajen tarjihi wajen arrajih da almarjuh wajen tamyidu sahihi min ad-da'if to kaga an shiga cikin matsala kenan saboda haka suka Qardawi a malami ne wanda yake na da kwarewa a harkar fikih da sauransu kuma ko da Sheikhul Albani a muqaddima ta Ghayatul Maram nasa fi takhriji ahadith al-haram ya yi magana ta yabo a kan sai ce mutum ne mai kokari duk yayin da suka haɗu to sai ya kokarin tambaye shi kuɗin albani wata fa'ida ta ilimi ko wata ka'ida ta kihiya ko wani abu dan ya karu da shekul albani to wannan akwai saboda ka ɗaliban su abin nan ne muhammad gazali mai fikiyo sira mai asirin nabawiyya بين أهل الفقه السنة النبوية بين أهل wa وأهل الحديث masu sunnatun nabawiyya bayan ahli fiqh wa alhadis to ɗaliban shi wannan Muhammadu Gazali din ne wanda ya rasu wanda yana inkarin hadisai na manzan Allah irin su cewa annabi Musa ya mari mala'ika ya kore wannan hadisin da dai hadisai da dama da sauransu to a su su Yusuf almajiransa ne wadda haka sun kwashi wannan kwashe-kwashen nasa kuma suna yaɗa cikin al'umma da sunan ilimi sai dai mu ce na inna wa inna ilaihi raji'un wallahu a'lam na'am na'am eh? Eh, shi asalinsa sa eh, ba ba amma da yanzu yana ya koma nan yankin qatar ana san an san qatar eh na'am wa alaikum assalam gida da rashin lafiya da sami ah, wannan babu komi ai aikin hajjinsa ya riga in dai sa'ayin ne kawai bai yi ba sai dai zai yi fidiya kawai wannan shi ne hmm, amma aikin hajjinsa ya yi wallahu ala hmm. eh, gaskiya ban tunanin zan yi tafsiri ma kwata-kwata bana eh, ba na tunani in kuma Allah ya hukunta zan yi to za a ji inda ɗazu su ɓangaren ƙungiyar izala kaduna suke min waya cewa sun tura ni jega na ce masu to zan yi istikhara zan je in yi istikhara sannan in yi istikharan ta in je jega to sai in je in ce wannan shi ne kawai to kaga su ga abin da suka hukunta kuma nan su ma ga abin da suke ta abin nan amma dai fil asal ni dai a zuciya ta bani yin tafsiri gaskiya wannan ita ce magana ta gaskiya bani ni yin tafsiri inda da akwai inda za a yi to ni ma na fi so in je in saurara in na gama saurara in koma gida in sha ruwa in yi abin dina haka na fi so gaskiya wannan shine eh wallahu a'lam shikenan sai sanarwa da ƙarshe kafin a rufe karatu akwai kwamitin wannan masallaci suna gabatar da kokon baransu akwai ayyuka da ake gabatarwa na alkhairi da azumi kamar ciyarwa lokacin shan ruwa sannan bayan azumin Allah ya nuna mana akwai ziyara da ake kaiwa gidan marayu da gidan gajiyayyu na nan tudun maliki da goron dutse da kuma na can fan shekara to duk wannan da ya abubuwa ne da an saba duk shekara ana gabatarwa saboda haka kwamitin wannan masallaci ya ce a buɗe kokon bara domin neman taimako duk wanda allah ya horewa abinda allah ya hore masa zai taimaka ya taimaka sannan abubuwan da ake bukatar taimako duka dai abubuwa ne na rayuwa na yau da kullum akwai kuɗi ana bukatar taimako akwai kayan sawa da sabulun wanka da na wanki da sauran dai wasu abubuwa na amfani na rayuwa wannan shine a takaice kuma wannan kofar neman taimako tana nan a buɗe daga nan har azumin har zuwa lokacin da za a kai wannan ziyara wanda Allah ya hore wa sai ya taimaka wassalamu alaikum Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya saka malam da alkhairi ubangiji Allah ya tsare mana malaman mu na sunna baki daya Allah Ubangiji ya ba mu ikon riskar watan Ramadan ya ba mu ikon ayyuka na alkhairi a cikinsa Allah ya karbi ibadun wassalamu alaikum